da jami'an tsaro musamman inspector general police da sauran manyan jami'an tsaro na wannan ƙasa na kowane mataki muna musu addu'a yadda suka lura da wannan guri muna musu fatan alheri musamman nan kuma command na fct shi kansa babban jami'i mai lura da wannan commissioner ciro ma Allah saka masa da alheri muna roƙon Allah yadda kowa ya zo wannan guri lafiya Allah ya mai da kowa gidansa lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah mun saurari shugaban majalisar gudanarwa ta ƙasa sheikh abdulnasir nasir ya gabatar mana da maraba da baki bisa wannan babban al'amari na gidauniyar raya ilimi da ilmantarwa allah ya saka masa da alkhairi kai tsaye za mu koma mu saurari jawabi daga shugaban taro mai martaba shehun borno alhaji abubakar ibn umar garbai elkanami cfr kuma shugaban majalisar sarakuna na jihar borno tuta shehu allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa daraja kuma wannan wa'azi kai tsaye ana nuna shi duk duniya a afirka tv 3 a halin yanzu saboda haka ana iya bugawa iyalai su buɗe talabijin afirka tv 3 su kalla abin da ake yi kai tsaye a duk duniya ana kallo a halin yanzu har yanzu a izala radio online shi ma ana sauraro a duk duniya a halin yanzu muna fata allah ya mana jagora من مرتبة فليتفضل مشكورا لا يمكن أن تتم ولا أن تتم